المتقين في ظلال وعيون hakika masu jin tsoron Ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suna cikin inuwar bishiyoyin gidan aljanna masu ganye da idanuwan ruwa masu daɗi masu gudana